Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC a kan mita 25, 31, da kuma 60. Masu sauraronmu mu a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad FM, ladol FM da kuma niyya. sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A ƙasar Ghana za a iya kama mu ta Alfa Radio da ke Kumasi, sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Asabar 30 ga watan Maris na shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko ga kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump da yana barazana cewa zai rufe kan iyakar ƙasarsa da kuma Mexico a cikin 'yan makonni a kwanaki masu zuwa. ma'aikatar kiwon lafiya a gaza sun ce rundunar isra'ila sun harbe wani dan falastinu mai shekaru 21 halahira da safe yau asabar kana wani mummunan hari akan wata makaranta a yau asabar a gundumar ganzi a kasar afghanistan ya kashe akalla dalibai guda hudu kana jika ta wasu da dama tsakanin labaran kenan aka saurara a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gamayyar kungiyar matasan kabilar ibo wato ohaneze a jiya juma'a ta nemi gwamnatin tarayya da ta sake duba lamarin umarnin da babban kotun tarayya ta bada na a sake kama shugaban kungiyar biafra namdi kanu sannan za ku ji cewa kungiyar tsaro da kasuwanci wato sss tare da kungiyar kasar waje ta amurka da injiniyoyi wato aeg sun sanya hannu kan wata yarjejeniya don tallafa gwamnati a kan harkar ilimi da gina makamashin zafin rana a cocin katolika da ke ghana daga bisani ibrahim ka Almasi garba zai gabatar muku da shirinsa na amsoshin tambayoyinku amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya kuma kiri. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa wa 'yan jarida a jiya Juma'a cewa ƙasar Venezuela tana fama da tsananin matsaloli yayin da wasu jama'an fadar White House suka kyankyasa batun kakabawa ƙasar takunkumin tattalin arziki. Trump ya amsa tambayoyin 'yan jarida da dama akan batutuwa da dama a jiya Juma'a da rana. ciki da batun matakan da amurka za ta dauka a kan kasar ta venezuela venezuela na fama da matsaloli inji trump yana mai cewa babu wutar lantarki ba mai da motoci za su yi amfani da shi idan kana tunanin bin tafarkin gurguzu ne inji trump wai ka dubi kasar venezuela tun da safiyar jiya juma'a ne manzo amurka na musamman a venezuela elliot abrams ya ce sakataren harkokin waje mike pompeo yana rike da jerin matakan da akwai yiwuwar daukansu a kan venezuela din ciki har da takunkumin tattalin arziki domin kasancewar kasar rasha a venezuela jiragen yakin rasha guda biyu sun isa wajen birnin caracas a ranar asabar da ta wuce kuma ana zaton akwai sojojin rasha da kayan aikin su a cikin jiragen ma'aikatar kiwon lafiya a gaza sun ce rundunar isra'ila sun harbe wani dan falasɗinu mai shekaru 21 har lahira da safiyar yau asabar a kusa da katangar kan iyaka jami'an gaza sun ce an harbe an kashe muhammad saad an yi wannan harbi ne sa'o'i kalilan bayan fara wata gagarumin zanga-zanga da aka shirya yi domin cika shekara guda da zanga-zangar mako da aka yi a bakin bangon iyakar zanga-zangar dai na zuwa ne a daidai wani bukin ranar kasa wato landi a turance kenan wanda larabawa da falasɗinawa da ke zaune a isra'ila ke yi bukin ranar ƙasar buki ne da ake yi domin tunawa da mutuwar wasu mutane shida a wata zanga-zangar larabawa da falasɗinawa a shekarar 1948 a kan mamayar da ƙasar isra'ila ke musu. misira tana kokarin tsara wani shirin tsagaita wuta tsakanin isra'ila da hamas da ke mulkin gaza wani mummunan hari akan wata makaranta a yau asabar a gundumar ganzi mai fama da tashin hankali da ke kudu maso gabashin afghanistan ya kashe akalla dalibai hudu kanan jikata wasu da dama kisar na zuwa ne yayin da talban ta kwace yankin gundumar kudu maso gabashi mai muhimmanci a afghanistan kuma take shirya sabbin kashe-kashe a kan rundunar gwamnati a ko'ina a faɗin ƙasar mai magana da yawun gwamnati a gundumar arif nuri ya faɗa wa muryar amurka cewa akwai maluma guda biyu a cikin mutane goma sha biyar da suka ji rauni a cikin harin sai dai ba a gano nan da nan ko rundunar afghanistan ko kuma mayakan 'yan tawayin taliban din ne suka kai wannan mummunan hari a kan makarantar da ke lardin andar nuri ya ce gwamnatin ta kaddamar da bincike a kan wannan mummunan hari fada na kara yawa a fadin gundumomin kasar afghanistan lamarin da ke zuwa a daidai lokacin da amurka ke jagorantar wata tattaunawa samar da maslaha da taliban domin kawo ƙarshen yakin afghanistan da aka kwashe shekaru goma sha takwas ana yi a cikin 'yan makonnin nan kimanin fararen hulan afghanistan 35 suka mutu ciki har da kananan yara 20 da mata shida a wasu hare-hare masu nasaba da yaƙi a faɗin ƙasar ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen amurka a birnin washington dc kasar burundi tana ci gaba da katse ayyukan wasu manyan kafafen yada labarai na kasa da kasa guda biyu kuma za ta faɗaɗa takaita su a kasar a cewa sanarwar gwamnati a jiya juma'a a wani taro a birnin bujumbura shugaban cibiyar sadarwa ta kasar burundi nesto bukumukunzi ya ce daga yanzu an haramta wa gidajen rediyon bbc da muryar amurka watsa shirye-shiryensu nan take wannan mataki na ba sani ba sabo ko kuma na sai baba ta gani zai shafi 'yan jarida a cikin gida da na cikin gida da na kasashen waje wanda ke aika waɗannan gidajen rediyo labarai muna fargaban cewa wakilan gidajen rediyon a burundi da yanzu haka aka haramta musu aiki da muryar amurka yana ci gaba da haddasa barazana ga 'yan jaridanmu lamarin da ke watsi da 'yancin 'yan jarida a cikin kasar babban daraktan muryar amurka amanda barnett ta ce muna tare da mutanen burundi akan kin jinin matakan da ake ɗauka domin hana musu samun labarai na gaskiya da adalci. shugaban amurka donald trump ya faɗa wa manema labarai a jiya cewar akwai yiwuwar zai rufe kan iyakar amurka da mexico a cikin 'yan kwanaki masu zuwa ya ce tabbas akwai yiwuwar zan rufe kan iyakar nan daga mako mai zuwa kuma hakan ya min daidai in ji trump yana faɗa a wani wurin su na malago a florida inda yake nuna matukar damuwansa ga kwararren bakin haure zuwa nan amurka ba da izini ba da safiyar jiya juma'an trump ya zargi mexico da rashin bada gudunmuwar ta wurin dakile bakin haure daga tsakiyar nahiyar amurka yana mai kashedi ga mexico yana cewa in dai bata dakatar da su waɗannan bakin haure ba to fa zai kulle kai iyakarsa ya ce za mu kulle kai iyakan lokaci mai tsawo Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. Gamayyar kungiyar matasan ƙabilar Igbo wato Ohane Eze. A jiya Juma'a ta nemi gwamnatin tarayya da ta sake duba lamarin da umarnin da babban kotun tarayya ta bada na a kama shugaban kungiyar biafra namdi kanu domin kaucewa tashe-tashen hankula da hakan ka iya jawowa ga wakilin murya amurka alphonsus okorege da karin bayani Bayan babbar kotun tarayya da ke Abuja babban birnin tarayyar Najeriya ta ba da sammacin sake kama Nnamdi Kanu, madugun kungiyar IPOB da ke fafatukar kafa kasar Biafra. gamayyar kungiyar matasan kabilar Igbo, Ohaneza Youth Council Worldwide yanzu ta roƙi gwamnatin tarayya ta sake duba lamarin domin kaucewa tashe-tashen hankulan da yin hakan na iya janyo. Mazi Okechukwu Isi Guzoro shine shugaban gamayyar kungiyar matasan kabilar Igbo. The leadership of Ohanaeze Youth Council worldwide has been frightened because of the implications. Ya ce shugabancin kungiyar matasan kabilar Igbo ya firgita saboda abin da na iya biyo bayan sake kama Nnamdi kano. Wannan na iya janyo mutuwar matasan kabilar da yawa, waɗanda watakil na iya su nemi hana kama shi. muna neman kaucewa kisan kiyashi wanda sake kama Nnamdi Kano na iya janyo wa kasar mu. Duk da cewa kungiyar matasan kabilar Ibo bata da wata alaka ko manufa daya da kungiyar IPOB. Muna roko a sake duba wannan batun da idon basira. Muna roƙon shugaba Muhammadu Buhari ya yi amfani da damar ofishinsa ya shigo maganar don kaucewa zub da jini da kama Nnamdi Kano na iya janyo. ba ma son wani zub da jini a kasar Ibo. Shi yasa muke roƙon shugaban ƙasa ya yi amfani da sashen doka na yafiya ya yafewa Nnamdi Kanu. Kamar yadda aka yafewa wasu ɗaruruwan mutanen da aka kama da zargin suna da hannu a fitintunun Boko Haram. Dr. Celestin wasu wani malamin jami'a ne kuma ga abin da ya ce. They have not even asked the military what they want to do in his house. Ya ce ina tunanin babu hikima a nan. Ba su ma tambayi abin da ya kai sojoji gidansu nan da Kano ba, kamin lokacin da aka bashi ya sake bayyana a kotu. sojojin sun je sun buɗe wuta kuma ba wanda zai gan irin wannan harin da ba zai gudu ba ai da ce ba a kai wannan harin ba sai a jira shi a kotu to idan bai sake bayyana a kotu ba sai a kama shi akan wannan i don't think is a necessary issue which the government, the federal government should be facing now because we just had our presidential election just from weeks ago. Ezalo Blessing kenan na cewa ba wannan ya kamata gwamnatin tarayya ta sa gaba ba yanzu saboda a 'yan makonnin da suka wuce ne muka kammala zaben shugaban kasa. Ina tunanin ya kamata kowa ya nemi hanyar gina sabuwar Najeriya ba sake farfado da abin da ya riga ya wuce ba. Gaskiya sake kama Nnamdi Kano zai mayar da hannu agogo baya. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya. A gaida Alphonsus Okoregwe. Ƙungiyar tsaro da kasuwanci wato SSS tare da ƙungiyar ƙasar waje ta Amurka da injiniyoyi wato AEG. sun sanya hannu kan wata yarjejeniya don tallafa gwamnati akan harkar ilimi da gina makamashin zafin rana a cocin katolika da ke ghana wakilin murya amurka ridwan abbas daga ghana dauke da rahoton aiki din da ake sa ran soma shi bayan an gudanar da bincike na gudanar da shi zai yi amfani shida a cikin diocese 20 na cocin katolika a birnin tachiman babban jiha a kufriduwa keta akaci ta male da kumasi jakadiyar kasar amurka a ghana stephanie sullivan a cikin wani jawabi gabanin rattaba hannun ta bayyana cewa kungiyar kasuwanci da ci gaba ta amurka ustda ta bayar da tallafin yadda ya dace da mishinta biyu na taimakawa gaban shirye-shiryen gimshikai masu ɗorewa da kuma marawa amfani da kaya da kuma ayyuka na amurka ta bayyana cewa kamfanin ustda wadda bangare ne na tawagar us power africa ta bayar da agaji zuwa ga kamfanin tsarin hikimomi na ƙasa da ƙasa da reshensa strategic power solutions maganin lamarin mukamashi ta hanyar hikima kenan su yi aiki a kan yadda za a mayar da dayasisin shida masu amfani da makamashin sola. Da na tuntuɓi Reverend Father Lazarus babban magatakardan Ghana Catholic Bishop Conference ga irin bayanin da yamin The church uh, for the past cocin cikin shekaru ta rinka tunanin wata sabuwar hanyar makamashi da za su rinka amfani da shi maimakon wadda ake amfani da shi yanzu a dalilin matsalar ɗauke wuta da aka ta fama da shi wancan lokaci abin da kuma matsalar kuɗin biyar wutan abinda ya sha musu hankali tare da mai yansu wato bishop bishopunsu sai cikin sa'a kuma shugabansu wato pope francis ya gabatar da kundinsa na kula kula da muhalli wadda shine babban burinsa na kiyaye muhalli wurin amfani da muhallin din domin amfanin zuri'a ta gaba. Reverend Fada Lazarus ya bayyana cewa sashin Tireda ce ta kasar Amurka ta lura da lamarin. Ya ce, a, company called AEG International, company based in. Akwai wani kamfani mai suna AEG International da ke North Carolina, wadda ke aikin batirin ɗin sola wato makamashi da ke amfani da rana da sauran kayan aiki. Ya ce suna da reshe a nan ƙasar Ghana da suke sarrafa na panels din solar yayin da su can ke sarrafan batire na solar kasancewarsu kamfanoni na amurka hakan din na nufin za su samar da aiki a kasar amurka wannan shine abin da ya sa jakadiyar kasar amurka take cikin rattaba hannu a yarjejeniyar ya kuma tabbatar da cewar sun yi imani wannan shiri ko kuma yarjejeniya da aka kulla in har aka gama nazarin babu tantama shirin zai ɗori. Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. a gaida Ridwan Abbas. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe 11 da minti 16 na safe ga shirinmu na gaba. Masu saurarenmu mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsoshin tambayoyinsu Sani mai lange-lange a wuri da Baffa Haruna Bajoga da sauran masu sauraronmu da dama da ke son jin ɗan takaitaccen tarihin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. da kuma su haruna muhammad katsina da kaka bukar gursuma da sauran masu sauraron Suma da dama da ke son jin dan takaitaccen tarihin tsohon mataimakin shugaban najeriya alhaji atiku abakar To idan masu tambayar na saurare ga abin da ya sauƙaƙa. Shi dai shugaban ƙasar Najeriya ƙarƙashin jama'iyya mai mulki All Progressive Congress APC a takaice, Janar Muhammadu Buhari mai murabus an haife shi ne ranar 17 ga watan Disamban shekara ta 1942 a garin Daura na tsohuwar jihar Kaduna, wanda yanzu kuma ke jihar Katsina Najeriya. sunan mahaifinsa alhaji hardo adamu mahaifiyarsa kuma hajiya zulaihatun musa shine na ƙarshe cikin 'ya'yan mahaifinsa ashirin da 23 shine kuma sha uku kuma na ƙarshe wurin mahaifiyar tasa wacce a wurinta ya tashi saboda mahaifin nasa ya rasu tun yana ɗan shekaru hudu. Buhari wanda ya taba shugabantar Najeriya a matsayin janar ɗin soja daga shekara ta 1984 zuwa 85 ya kuma zama shugaban ƙasar na farar hula daga shekara ta 2015 zuwa yanzu ya yi makarantarsa ne akasari a Katsina inda baya ga makarantar allo. ya je makarantar firamare ta daura da mai addu'a daga nan ya je makarantar katsina model school a shekara ta 1953 sai kuma katsina provincial school da yanzu ake kira gomben college katsina daga shekara ta 1956 zuwa shekara ta 1961 daga nan sai makarantar soja a kaduna da burtaniya da indiya da kuma amurka inda ya samu digiri na biyu wato masters a ilimin sanin dabarun yaƙi an ce ya taka rawa a juyin mulkin sojin da ya kawo ƙarshen gwamnatin janar yakubu gawan a shekara ta 1975 kuma an naɗa shi gwamnan mulkin soja na jihar borno ta arewa maso gabashin najeriya a shekarar shugaba obasanjo ya naɗa shi ministan man najeriya a watan maris na shekara ta 1976 buhari da wasu sojojin najeriya sun yi juyin mulki ma gwamnatin marigayi shugaba shehu aliyu usman shagari a shekarar 1983 lokacin da buhari ya fara zama shugaban ƙasa kuma ya fice a fagen shugabancin najeriya musamman ma tsakanin talakawa da masu ra'ayin riƙau musamman ganin yadda ya yi ta yaƙi da rashin da'a da kuma almundahana hasali ma saboda talakawa su amince da janye tallafin mai da wasu kan wawure sai gwamnatin marigayi janar sani abacha ta naɗa janar buhari murabus ciyaman ɗin gidauniyar tallafin da aka janye wato ptf talakawa ko suka ce to sai dai haka ana nan ana nan sai aka kada gangar siyasa a shekara ta 1999 wato bayan rasuwar abaci a shekara ta 1998 aka yi zawarcin buhari mai kima idan talakawa har ya takara a shekarun 2003 da 2007 da kuma 2011 ba tare da ya ci ba har ya ce kai ya fi haƙura da yawan zuwa kotun sauraron karar zaɓe amma a wani al'amarin da wasu ke fassarawa da neman ci gaba da amfani da kimar buhari a ci zaɓe sai aka sake zawarcinsa ya kuma amince ya shiga zaben shekara ta goma sha biyar a wannan karo na hudu sai ya ci zaɓe wanda yake dab da kammala wa'adinsa ya kuma tsaya a zaben shekara ta 2019 ɗin nan ya ci kuma za a rantsar da shi ranar ashirin da tara ga watan mayu buhari na mai jaddada yaƙi da almundahana da wada ta ƙasa da kuma tabbatar da tsaro ɓangarorin da masu suka suka ce ai ya gaza amma a hirarsa da aliyu mustapha sakkwata kwanan nan kan wannan batu buhari ya ce mutane su yi tunanin abin da muka yi yadda muka samu ƙasar nan da inda muke yanzu da abin da muka yi a tsakani da abin da ya zo hannunmu Allah tabbata mana da alheri Allah ƙara mana zama lafiya Buhari mai shekaru 75 na da 'ya'ya daga matarsa ta farko marigayi ya mutu da kuma ta yanzu Aisha shi kuwa ɗan takarar shugaban ƙasar najeriya ƙarƙashin babbar jam'iyyar adawa ta people's democratic party pdp a takaice tsohon mataimakin shugaban najeriya a gwamnatin da shugaba buhari ya gada alhaji atiku abakar an haife shi ne a ranar 25 ga watan nuwamban shekara ta 1946 a garin jada na jihar adamawan najeriya shi ma mahaifin nasa wani bafulatani ne manomi kuma ƙaramin ɗan kasuwa mai suna Malam Garba Abubakar. Mahaifiyar Atiku wadda ita ce matar mahaifinsa ta biyu sunanta Malama Aisha Kande. Atiku ya kasance bai da wani ɗan uwa ko ‘yar uwa bayan da ‘yar uwarsa ta rasu tun tana ‘yar ƙanƙanuwa. Saboda rashin yadda da ilimin boko na lokacin, mahaifin Atiku ya hana Atiku shiga makarantar boko lokacin da ya kai manzalin shiga makarantar har sai da aka kama mahaifin nasa aka ci shi tara. daga nan sai aka sa atiku a makarantar firamare ta jada lokacin yana ɗan shekaru takwas daga nan kuma ya shiga makarantar sakandare ta adama provincial secondary school da ke yola a shekara ta 1960 daga nan ya tafi makarantar 'yan sanda da ke kaduna ana nan sai ya zama jami'in haraji a ma'aikatar kuɗi na yankin daga bisani sai ya je makarantar koyon kiwon lafiya ta school of hygiene da ke kano a shekara ta 1966 inda ya samu diploma a shekara ta 1967 a shekarar kuma ya samu shiga jami'ar ahmadu bello da ke zaria inda ya samu diploma a fannin shari'a da ya kammala a shekara ta 1969 sai ya samu aiki da hukumar kwastam ta najeriya a shekarar atiku ya rike wurare da dama a wannan aiki na kwastam inda har ya zama mataimakin darakta a shekara ta 1982 ana nan sai ritaya daga aikin kwastam a shekara ta 1989 lokacin yana ɗan shekaru 43 baya ga siyasa atiku ya shiga harkar kasuwanci irin su gine-gine da noma da dai sauransu atiku na da dogon tarihi na siyasa tun a shekara ta alif tara da tamanin da wani abu ya fara harkar siyasa sosai lokacin da ya taimaka ma kwamitin yakin neman zaben gwamna bamanga tukur To amma wasu na ganin marigayi janar Shehu Musa ‘yar ado ne ya fara janyo a tiku cikin siyasa tsundum saboda tun daga shekara ta 1976 zuwa shekara ta 1979 suka saba. Atiku ya ci gaba da yin siyasar da ‘yar ado ke yi har zuwa shekara ta 1989 lokacin da ya zama mataimakin ciyaman ɗin People's Front of Nigeria PFN a takaice ta su ‘yar aduwa. Atiku ya yi ta faɗi tashin siyasa har zuwa shekara ta 1992 lokacin da ya ci zaɓen gwamnan jihar Adamawa. A shekara ta 1998 a ƙarƙashin jam'iyyar PDP. To amma tun kafin a rantsar da shi shugaba Obasanjo ya naɗa shi mataimakinsa muddin ya ci zaɓen. An rantsar da Atiku mataimakin shugaban Najeriya ranar 29 ga watan Mayu na shekara ta 1999. to sai dai mataimakin shugaban kasa atiku abubakar da shugaba obasanjo sun yi ta sa kafar wando guda har obasanjo ce sam a tiku ba zai gaje shi ba yana mai zarginsa da rashin gaskiya shi kuma a atiku na karyatawa to amma yanzu komai ya zama tarihi obasanjo na bayan a tiku wanda kwanan nan aliyu mustapha sakkwato ya tambaye shi cewa me yasa ake so ka zama shugaban najeriya ne domin ina so ni a zuciya na ba abin da najeriya ba ta yi mini ba don haka kuma ina da karfi da zan yi wa najeriya ko in taimakawa jama'an najeriya zan yi yakacin gogari na taimaka amma ba ka taimaka musu sai ka zama shugaban kasa eh to ka iya sani fa in kana so ka taimaka yawancin jama'a in baka samu shugabanci kasa ba don ka ɗauki waɗansu matakai wanda za ka yalwata rayuwan jama'a ko me dukiyanka ba za ka iya yi ba tuni dai ya shigar da ƙara kotu inda ya sha alwashin ƙalubalantar sakamakon zaben na shekara ta 2019 da hukumar zaben najeriya ta ayyana shugaba buhari a matsayin wanda ya ci atiku ɗan shekaru 72 da haihuwa na da 'ya'ya daga matarsa ta farko titi layo albert da kuma saura da ya aura daga bisani to sai a kasance da mu makon gobe don jin amsoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin salaman abo da ya haɗa mana sautin da injiniyan mu na wannan lokacin ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon gobe to yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito daga yana matar garba Sabiyo Lagashuwa inda ta ce salam BOA Hausa muna fatan kotun sauraron kararrakin zaɓe za ta yi adalci yayin sauraron karar da ɗan takarar jam'iyyar PDP Abba Kabir Yusuf ya shigar a jihar Kano na ƙalubalantar nasara Abdullahi Umar Ganduje na jam'iyyar APC. To daga ya kuji matar Ahmadu Abacha Macina inda ta ce Allah muna roƙonka ka dube mu da idan rahama ka kawo mana ƙarshen wannan matsala ta satar mutane da yin garkuwa da su don neman kuɗin fansa a ƙasar mu ta Najeriya. Sai saƙonmu na gaba ya fito daga Malam Dauda Garba bin Afan unguwar Jaji Fataskun inda ya ce in dai ka ji wahidin a guri to akwai almajiri. Muna roƙon hukumomi da ma gwamnatin jihar mu da ta shimfiɗa mana hanyoyin ababen hawa wato tituna a cikin birnin mu na Fataskun musamman ma unguwarmu unguwar jaji sai daga usaini abba dambam jihar Bauchin Najeriya inda ya ce ya kamata gwamnatin Najeriya ta ɗauki matakan shawo kan wannan matsala ta yin garkuwa da mutane domin kuɗin fansa ganin yadda lamarin ke taɓarɓarewa Allah ya kawo zaman lafiya a mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Sai saƙonmu na gaba ya fito daga Gali Sirajo Paki inda ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa muna jajantawa al'ummar kasashen Mozambique, Zimbabwe da Malawi bisa ibtila'in mahaukaciyar guguwa da ambaliyar ruwa da Allah ya jarrabe su da ita. Muna fata Allah ya kiyaye gaba. Sai saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Shitu Mahuta inda ya ce Assalamu alaikum murya Amurka. Hakika aikin madatsar ruwa da gwamnati ta fara yi a jamhuriyar Nijar da zummar bunƙasa aikin gona ya yi daidai. Kuma hakan wani abin a yaba ne da fatan Allah ya sa wannan aiki ya amfani al'ummar kasar baki daya musamman bangaren samar da abinci da kuma aikin yi domin rage zaman banza da talauci tsakanin al'umma. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaici. shugaba amurka donald trump ya faɗa wa 'yan jarida a juma'a cewa kasar venezuela tana fama da tsananin matsaloli yayin da wasu jama'ar fadar white house suka kyankyasa batun wa kasar takunkumin tattalin arziki trump ya amsa tambayoyi 'yan jarida a kan batutuwa da dama a jiya juma'a da rana ciki har da batun matakai da amurka za ta ɗauka akan kasar ta venezuela wani mummunan hari a kan wata makaranta a yau asabar a gundumar gazi mai fama da tashin hankali da ke kudu maso gabashin afghanistan ya kashe akalla dalibai hudu kada jikata wasu da dama kisar na zuwa ne yayin da taliban ta kwace yankin gundumar kudu maso gabashin mai muhimmanci a afghanistan masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma an jima idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba Yakubu makeri da ya taya ni gabatar da shirin sai Solomon abo da ya hada shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau boytech zanga-zanga ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya. VOA Afrique, la radio de tout le monde.